buɗaɗɗiyar wasiƙa ta wurin ababa mai gidan kowa yiwa excellency sa'a ga uzurin talakawa yiwa excellency sa ya aka kwana mai girma yiwa excellency sa'a ya aka tashi mai girma masu saurare kamar yadda ya gabata tattaunawar da na yi a satin da ya wuce akan sha'anin abin da ya shafi halin da ƙasa take ciki dangane da bore da kuma zanga-zanga ta lumana wadda kun ga hasashe na ga irin makomarta a shakka babu mutumin arewa kamar da na faɗa baya buƙatar gayawa duniya halin da yake ciki duk duniya ta san halin da mutanen arewa suke ciki kamar da nake gaya muku to abin da yasa nake jan hankali akan cewa bore ba namu bane ne ko mu fito mai bore ba namu bane kamar wani setup ne aka yi wa afirka gabaki ɗayanta na cewa so ake ta kama da wuta idan ba manta ba zanga-zanga ta faru a ƙasar sudan wanda masalahar da ake ganin an samu na raba wato ainihin yankin kudancin sudan da arewaci har yanzu ba su kubuta daga wahalar da suke tsammani ba sannan wannan zanga-zanga ta faru a libya kuna ganin yadda a yau libya ta zama sansani na wato ainihin sai da makamai da kuma fitan mutane wato daga haka ma manya-manyan makamu suke shigowa wato ainihin cikin al'ummar afirka sannan kun ga abinda suriya take ciki ga ɗin da sauran misalsali na ƙasashen duniya da irin su lebanon da sauran makamantansu to ba ma fatan najeriya a cikin wannan hali musamman arewacin najeriya in ma wata ƙasa ta yi rajin neman yancin kai ko wasu dalilai don bunƙasar wasu abubuwa na duniya mu mutanen arewa idan muka tashi a cikin tashin hankali wa gari ya waya me gare mu yanzu a arewa abinda da ake kasuwanci da shi don bunƙasa harkoki a duniya mutanen arewa ba mu da wannan hanya da hanya kaɗai ake gudanar da harkar bunƙasar arziki a duniya misali titin dogo jirgin ƙasa kenan ba mu da hanyoyin jirgin ƙasa ta inda za mu iya ɗora kayan noma ko abin da muke da shi ko abin da muka siyo ya zo ya iske mu a garinmu don ya zama mai sauƙi shi sa rayuwa take da tsada ba mu da tisin jirgin sama kuna ji kuna gani wani shugaba da aka yi a najeriya ya fatan zama da mutanen arewa almajirai burinsa kenan to ya burinsa ya cika sun kashe international airport ta aminu kano ba abin da ake yi a cikinta sai dai mu tashi mu tafi ibada ko mu tashi mu tafi neman lafiya egypt uh, india da sauran makamantansu inda kawai ake zuwa kenan daga daga wannan wurin sannan kuna ganin yadda ake yaƙi da duk wanda ya yi yunkurin janyo baro uh, baro dam baro dam din nan fa daidai da kasashen turai ba su so a janyo arewa saboda mu an mai da mu consumers wasu dabbobi da aka ajiye kawai a abinci su saya su ce ba a so mi komai namu na kanmu to ala ayi halin wani policy na mai girma shugaban kasa wanda muka san shi da shi tun a baya yana daga abin da ya jefa mu cikin wannan hali da muke ciki kuma kun san mutum ne dattijo wanda inda isa gabansa yana da wahala a tankwara shi kyawawan niyoyinsa kyawawan manufarsa to a kansa ike tafiya amma wani lokaci zamani yana canjawa ba na manta wani lokaci lokacin general abacha lokacin da aka ba shi aiki akan ptf wannan aikin da janaral muhammadu buhari ya yi duk duniya babu inda ba a ganshi ba ko kuma in ce duka najeriya to amma aikin sai ya fara yin shi ta bangaren kudancin najeriya har ma wasu manyan shugabanni daga ciki akwai sarakunan musu sarkin musulmi sarkin kano allah ji kansa suka zauna suka yi mitin manyan iyayen arewa suka ci da ɗan arewa ne a kirawo shi a aji ta bakinsa ga aiki an ba wa ƙasa duka gaba ɗaya kudu da arewa amma ya raja a yanayin aikin a kudancin najeriya amma ba zai rasa dalili ba tun da an san mutum ne shi mai hazaƙa kuma duk abin da aka ba shi ya cancanta abinda shugaban ƙasa ya faɗa cewa mutanen kudu suna da rubuce-rubuce da ƙalubalanta gwamnati sai ma su ba gwamnatin matsala sau da aka fara aikin a kudu daga bisani kuma aka dawo aka yi na arewa kuma haka aka yi aikin fiti babu inda bai shiga ba a arewacin najeriya to a yanzu wannan zangon ma abinda ba mu sani ba daga shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2018 budget na shekara ta 2018 an samar da ayyuka har wani abokina na cewa wai wakilanmu na arewa wakilcin kansu suke yi bukatun kansu suke kaiwa wato ainihin wurin gwamnatin tarayya ba sa kai bukatun al'umma ba haka bane an zauna an ajiye kabilanci in ban manta ba da su bukola saraki a ciki da mutane irin su injiniya architect kabir gaya da sauran muhimman mutane na arewacin najeriya aka fitar da ayyuka kimanin dubu uku da ɗari bakwai da wani abu wanda za a yi a arewa a cikin ayyukan nan shekara ta 2018 nake gaya maka a budget na shekara ta takwas. to a cikin ayyukan nan na tituna da ayyukan da za a yi arewa ayyukan da aka cire a kudu kusan rabin su da an gama yanzu misali titi 68 an yi titi tara a jihar lagos ga gamammu inda aka kammala sannan an yi titi kimanin goma sha hudu a oyo a jihar oyo titi goma sha hudu suka mallaka an yi titi a ogun kimanin sha biyu an yi tara a osun an yi ekiti wurin guda biyar to amma a arewa a wannan lokaci 2018 zuwa 2019 a arewa titi biyu aka ɗauko wanda ake ake fatan a gama shine abuja zuwa kano da kuma na tambuwar zuwa sokoto kuma na abuja zuwa kanan nan da wuya ma a gama shi gwamnati ta ƙare ba mu yi benefitin komai ba a wannan shekarar wannan zangon aiki to amma muna da yaƙini yanzu wannan zanga-zangan ma fa ana yin ta ne saboda maganar wannan titin dogon wanda shine abin da arewa take da bukata ko dai mu samu kogi dam da zamu dinga hulɗa ya kama na arziki da harkar noma da kuma fito na harkokin kayan arziki da yadda za a shigo da su ko mu samu titin dogo wanda za mu yi laftin kayan mu mu duk inda muke so shine maganar wai titin dogo tun daga Kano shi ne feta da hankali yana daga abin da fa ake zanga-zanga saboda a yanzu haka mobile Lagos ne duk abin da za mu yi sai taro za mu sauke shi duk abin da za ka sauke ta sai ka biya jiha sannan ka biya ƙasa dole ka su tsada duk abin da ka san kana saya a Kano to kuɗin ya ninka ne a Kano ya fi arha a Lagos to yanzu waɗannan ayyukan da aka zo za a yi da refineries da aka mai da hankali za a haƙa su za a zo a yi wannan ayyukan shine fa ya sa 'yan sabotage suke haddasa zanga-zanga kana dai ji yadda mutanen kudu suke ambaton waɗansu shugabanninsu a cikin wannan siyasar rikicin ga abin da wata mata take faɗa yanzu bayan wannan dubi irin kone-konen da ake yi kalli yadda ake kona dukiya abin da nake gaya muku yanzu menene makoman mu yan arewa idan muka zo muka kona garinmu garin kuma da dama babu komai buɗaɗɗiyar wasiƙa ta gurin ababa mai gidan kowa yiwa excellency sa'a ga uzurin talakawa yuwa excellency sa ya aka kwana mai girma yuwa excellency sa'a ya aka tashi mai girma